Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu na Agadas Hamid Mahmud, yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan irin illolin takin zamani da magungunan kwari da manoma ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. A cikin shirin na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Kenan na hwari ya kamata a ce ka nemo magani homologi wanda aka sai na kwarai. Na biyu an ka zo wajen heshi in yanzu kamar ka ga eh, damuna ruwa zai zo shi iska ta tashi ka kai heshi. Ka gane ko kuma sai ka ɗauki kasa ko ɗan kyalle haka ka diba gani ina iska yake taya. An ka becin ka diba wannan kuma sai ka rihe kanka. kenan ka sa takalmi ka sa wando da riga ka sa takunkumi ka sa galashi ka rihe kanka kenan wannan ka sa safa ta hannu da ta kawa kenan takalmi wannan bot kenan sai ka zo ka an ka fara kuma kullum an da iska take yi kamar da yanka ta ne kake tunda saboda kakka abin gakin ka kakka heshe kanka kenan in kana yi tun kan kai sai ka je kai kamar bayan gari in kana jin hisari ka yi in kuma ka cika cikin ka dan saboda ana tsakali ba tsaye da ka ce kana jin yunwa ko kana son ka ci goro ko kana so ka sha ruwa a tun kan kai wannan ya kamata kuma idan ka kare duk wannan kaya aiki ya kamata a ce ka tattara su ka wanke su ka gane ko ka yi wanka kenan wannan in kayi kuma wannan kaya ka samu guri na musamman ka ajiye su an kaya sauran magani ko ka yi rami ka sa an kuma kana da makwabci ya kamata a ce ka ba shi wannan sauran magani shi ma ya hesa ka gani to wannan ka'ido duka mutane bisa bi amma su kawai kansu ne suka sani su hesa ba abin wannan ka'ido shi yasa mutum ya ce kai bai komi eh, ko ko an kaddi ba maganin da ake gamawa da iri ko na gyada ko na sauran sai ga mutane har ma dauka suke suna ci shi ko illa ne suke ma kansu a kwanakin baya an sami karancin kayan lambu irin su tumatir da dankalin tura da albasa a kasuwanni na agadas shin yana da alaka da eh, amfani da suke da taki shi sa har kai ga samun karancin su a cikin kasuwanni daban-daban da ke cikin ƙasa agadas an ka ɗauka yanzu kamar shekara biyu na bayan nan mun samu matsalar karamcin ruwa to wannan kamar na gaya ma shekara guda kasar agadas ko lokaci noma aiki shi ko wannan eh, ruwa an samu a wadace shi ke samun damar cajin kasa har a samu a yi noma to an ka ɗauka bara da bara ya kai kamar shekara biyar zawa yanzu duka wani matsalar ruwa ake samu an ka diba bara ga wani lokaci har zawa wancan mutane ma barin ma garkar su kai da babu ruwa tunda an babu ruwa ina za a yi noma kenan bakin gwalgwaro abin da gare ka shi da za ka yi amfani da shi wannan alaka ne dangance da rashin eh, wadataccen ruwa shi ne ka wannan matsala kamar shi takin idan ana amfani da shi wanda har na iya lalata gona bai iya kawowa ga ruwan da zai sa a samu karancin ruwa ko kuma ya lalata ruwan kansu a bai kawowa a samu karancin ruwa amma abin da yake iya yi kamar yana kunta ma yana iya lalata kasa kuma yana iya lalata duka rayuwar ciki cikin ruwa kamar me yasa na gaya ma haka saboda yanzu takin na an yi taridiya ko kuma da wannan magani na gidan gona an yi tari ya taru akwai wanda akwai lokacin da an tashi gari ya waye za ka ga shi eh, me a ƙasar Eh, bata ba da sakamako wanda kamar an lalata ta kwasa-kwasa kenan an kasa ta lalace kenan ai babu zancen samun wani sakamako na kirki ko to shine kenan shi yasa muke kiran muke janyo hankalin mutane su rage amfani da wannan taki na samun na fara kaga yana da illa ga mutum kuma yana da illa ga kasar da muke ciki kuma hallo ga tsada ka gani kuma kan a nemo shi ma yanzu dole sai an ketara kasar eh, waje ake samun shi kuma da tsada kaga da taki abin da ake sai jika goma daga jika biyar jika goma ya kai hali jika talatin har talatin da biyar ka gani to wannan abin ya kamata a ce mutane sun koma ga galgajiyar ita wannan gargajiya amfani gare ta fi sabila ni da shi ne kamar kire na ga mutane mece ce mafita yanzu mafita gaskiya mu koma galgajiya. mu fara amfani da taki na galgajiya. mu dinga amfani da da magani namu na galgajiya. an dai muna so gaskiya mu zamana lahiya kasar mu ta zamana lahiya anda muke noma mu kenan nake ce ma kasa kuma mu ma mu zamana lahiya ba mu da cututtuka an dai muna san abu kuma eh, ka gani yanzu an kadi ba kamar ne gaya ma wannan taki dan sanyi da ake sadiya kadi ba albasa sai ganta manya manya wajen ajiya akwai matsala dan lokaci kaɗan ta lalace bitin shi kuma wannan yaji yaji na albasa babu ita ita ko albasa da yaji aka santa yanzu me gwamnati ke shirye don tallafa manoman da wannan abu ya shafa mu dai muna nan gwamnati da ya ba mu ya dauke mu muka je muka karatu don saboda mu aga zama mutane kama mutane da galgadi tunda mu dai bakin gwalgwado muna ne da saboda wa'annan mutane kuma muna janyo hankalin mutane don saboda su yi haka nan tunda gwamnati waya gwamnati mu ne gwamnati tunda mu ne wakilan shi mu ya aiko mu yi haka nan kuma an kadi ba kowane shekara bakin gwalgwado gwamnati gaskiya yana tallafi kwarai tunda an damuna ta kama ana ka iri iri kaga mana an ka iri diya na wake na masara ne an ka dauka da damuna ta huce har ma shi wannan taki a na ruwa makai yanzu da wannan damuna ta shuɗe ta huce yanzu kaga akwai kokari diya daga wani teke kuma yana tsakayin shi ma kaga an ka dauki kwamfuta wajen ton wajen 600 a kawo a karaba ma mutane an kawo iri an kawo kayan noma shine rato so ka gani ko a na, na ruwa da daba abu ka muda baitin shi kaga har moto pump an ɗauka dauka moto pump an kawo tunda akwai komini kamar biyu da suka samu yanzu an ka dauki ciro ta da samu moto pump kamar laujen 100 an ka dauki ingal ita ma an bata moto pump 70 da fara aka bata ta da yanzu akwai taki ma na galgaji na takin zamani wanda da ake ce ma NPK da urea shi ma yanzu akwai ton wajen 100 kenan goma ya tara da biyu na dan sanyi da goma ya tara da hudu na wannan NPK da ita ma gwamnati kalkashin wani proje da ake cewa FAO ya taimaka ma gwamnati tun da dama gwamnati shi yake zuwa yake yaki yana kawo wannan abu kenan fijir da gwamnati ne ya ka yanzu haka ana kai ma mutane masu sauraro a anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakilin ma Agadas Hamid Mahmud sai kuma Julie Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine